kamar yadda rahotanni ke cewa yanzu haka ma akwai wasu ƙananan hukumomi a jihar taraban da ke rike da albashin ma'aikata na kusan tsawon watanni biyar yayin da wasu kuma aka ma zaftare su ne lamarin da ke jefa su cikin mawuyacin hali kamar yadda waɗannan ma'aikata ke cewa akwai waansu kuma Eh, ƙananan hukumomi wa'anda wa'ansu suna bin wata hudu kuɗi ana turo kuɗi a diga joint account ne muka rasa gane abin da yake faruwa dangane da albashinmu wadda ba wai mu kaɗai ba akwai kungiyoyi kamar su medical and health kamar kungiyar eh, nut da nolge don yadda salari ya koma banki koyaushe suna bin mu bashi ne ba wai mu ne muke bin su bashi ko abu nan ba kowa riga da ya karbi loan yanzu ya nuna mu muna zaune ban mu da salari muna zuwa aiki ne kawai koyaushe aka saka wata ɗaya muna samun minus ne kawai ita ko a nata bangaren hadakar kungiyar ma'aikatan kanan hukumomi ta Najeriya Nol Gereshin jihar Taraban ta yi gargadin cewa ba za ta lamunce ba ga abin da ta kira shakulatin bangaren take zargin ana nuna ma'aikatan kananan hukumomi a jihar wanda don haka ne ma ta buƙaci kananan hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta biyan ma'aikatan hakokinsu don gudun abin da ka iya faruwa kwamar garba adamu da ke zama sakataren kungiyar a jihar taraba ya yi bayanin ma halin da ake ciki a ce karamar hukuma da ta ci bashi a banki ta gagara biyan albashi wai sai dan albashin da ake ba ma'aikaci za a cira ana takurawa ma'aikaci dan albashin da yake samu wannan hukumomi akwai su kaman su kwala. wanda muna nan muna fama akwai karamar hukumar lau ita ma tana wannan akwai karamar hukumar zing wanda ta muna zargin tana wannan akwai gasol amma duk mun aika musu wasiku ba yanda za a yi ka cire kuɗin ma'aikaci ka biya wani bukatu na kanka in ka dubi albashin makanta nawa ne. na da yi kokarin ji daga bakin babban sakataren ma'aikatan kanin hukumomi da masarautun jihar alhaji bello yaro game da zargin da ake yi na cewa zaftar kudaden da ake wa kanin hukumomi shi ke hana biyan albashin to amma ko abin fa ya cutura don ko na je ofishinsa an ce bai nan haka nan ma na ta buga wayarsa ba ɗauka ba kuma na aike masa sakon katta to amma ko babu amsa ko da yake gwamnan jihar taraban akitidare isaku ta baki mai bashi shawara ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce ba haka zancen ma yake ba inda ya danganta lamarin tantancewar da ake wa ma'aikata a jihar idan misali taraba state da generating revenue da take da abin take samu a gwamnatin tarayya misali ga baki ɗaya tana biyu ne ma'aikacin biliyon biyu suna ɗauka biliyon ɗaya da dubu da miliyon ɗari takwas ba saura miliyon ɗari biyu ba to population na taraba shine duk ma'aikata ne so sauran mutanen da ba ma'aikata ba shikenan su kan ba yan taraba ba ne ko biyan albashi shine kawai aiki tuni ma dai wannan matsala na rashin biyan albashin ya soma shafan yan kasuwa ni na da mai kuɗi baban yara mai sai da kayan blouse a cikin kasuwan jalingo alal haƙiƙa rashin biyan salari na ƙananan hukumomi da kuma wato malaman makaranta wannan ya kawo cikas a cikin harkokin kasuwoyinmu ta wajen rashin kasuwa